إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo bata da tabbata ya Allah salatu yin ce ci biya mucin da tabbata ya Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da katun daga littafin ya qa'idatun muktasara fi wujubi ta'ati Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa latil umur ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana katun ya guni ce daga katun littafin wucin yi da muqaddima na Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Jina. kakin fahimshi na manla bayani bai daga ganyan limamu ahmad ibn hanbalo ya zai baci da ganyan limamu bukhari da zai taci biyayi ni ce gan abu zur'ar razi yan ga abu hatimin razi ya zai gutun ce salib na abdullahi tustari ya zai gutun ce al'imamu abu jafar tahawi ya zai gutun baci al'imamu barbahari ya zai gutun ta ce ibn batta ishana bani egayen tsagutun wani cewa etiyan egane zane shiga ɓata na eti gan akidan alusunnati wal jama'a budan wanda ya da shiga ji zalunci ya zuciya gan da guwa ezayen gutun wani shiga yi page 16 bu man gawa kala abu mansur ma'amar ibn ahmad al-asbahani fi risalati allati jama'a fi sunna لما رأى غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء قال ثم من السنة الانقياد للأمراء والسلطان بأنه لا يخرج عليهم بالسيف وإن جاروا وأن يسمعوا له وأن يطيعوا وإن كان عبدا حبشيا أجدع ومن السنة الحج معهم والجهاد معهم وصلاة الجمعة والإيدين خلف كل بر وفاجر وقال في تمامها ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب الأئمة فأول ذلك كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وكتاب السنة لأبي مسعود وأبي زرعة وأبي حاتم وكتاب السنة لعبد الله بن محمد بن نعمان وكتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوفي rahimahumullahu ajma'in ثم كتب السنن للمتاخرين مثل أبي أحمد الأسال ألف كتب السنة فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة من قال أبو منصور أبو منصور يقى معمر بن أحمد نيقى معمر نيقى أحمد الأصبحانينا fi risalatihi allati jama'aha fi sunna litafinu ka ce ga as-sunna na lamma ra'a gurbata sunna ka kunu billi sunna jawuru imana waga jiyan na bawa ne bisa sunna mai sa duji tanan dan da ce fe bele ga idaye jin na jabwa idaye jin na jibwa manyan itacin na bwa maza ya gwanna ari wa shoro na nabi sallallahu alaihi wasallam ga badal islam gariban wa sayudu gariba musunci caca ga magashi bayaga fatuba lil ba. wa kasratul hawadith wa tibail ahwa'i e wororo ne da ci be da dina ci ba dokun e kan mai ci ma ga shaba a shawale ga mine ne wani bidiya shiga ga shaba. ne da ya ce lutun ya gbashi a ci lami tuba wa na biya da shiga ƙi sunna yana a ci biya na ba wa na da sabi ji ta ci wani yana in ji yana su suna a jin bayani jiya zashi na tubayyinun na hulin nasi wala taktumu na hu ya ga bayani jiya za an gishi ya ma so gaskiya wale ta kun minku ummatu yad'una ila khair wa na bil marufi wa hauna 'anil munkar ya jada ta ce mun ja sai da ila alkhairi amma sai ji faru batun wuri amma sai kan wayar tun daidai na kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar yaga al'umma da alkhairi ganin ya da alkhairi ji faru batun wuri ya mai kan wayar tun daidai wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mumini bagi da mumina ya zagi shi ya diyan da iwaliyan da ya jojo faru batun wuri amma kan wani gwayan ya tun daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ga addalu alal khairi ka fa'ilihi ane la wuza guzaji wa wanda la da ke zai lotun yan alkhairu wucin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ke gabe ga man da ila huda sana yi zajin ba wunan ajru wa a la do wa ajru man amila biha bila da zai ga lotun biyu min gari ya kusa min ujurihim shay'a lada zama ce ma jiyan nabi sa sun wai zama ta bin adam min qata amalu illa min salas idza ga da ya tubata ba sai guta mini ubo ilmun yuntafu bihi a alutu gangani bayina e bogo ezu de sunnaye waje ilimi ba wuya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun je na wasu suna a bayani jiya zashe zashe ga lagin kan waje ji makanta shi amito ya naji daidai ana kaje ya koyin goro wabe ne yi gaskiya nan wace da ya da ya shi waga wa ta gaskiya waga niji wa ma na dinigi ga malali mamul barbahari in fe ga sharu sunnati ubo ga ga la ya so musulmi shi ma ina ga ɗiwogun yi gaskiya na ga lawan so musulmi shi nan ka ce ga gaskiya so zawan gishi a ci dami tuye yi mu ɗiya gaskiya wa zawan gijin mu wa kada gashal musulmi sanuwa musulmi jin mu ebogo a bayani jiya za shi ki yi gaskiya ga ya shetanun sakitu ma ga ya shetanun akharasu ma mas'ala na khilafu da ahlus sunna ya ci mataci wani shi shaye wani wa please zan wuce na ga khilafu dan ba zan doru gayin fa in tanaza'tum fi shay'in faru ila Allah Wa rasul wali ibn su da bidawun ce ma gashi ba na su ga ma ma Abu Mansur mu ibn Ahmad al-Asbahani cikin ne kai tin as-sunnatu ku kuyo manyan sunna jima'a jiyar ne kakai Allah ya samu dace qala wa thumma min as-sunnati min yasunna mudan al-inqiyad lil umara'i izlamu tuilu shi wa sultan bi sultanihi mulki di shi. bi anna la yakhruja alaihin bi sayfi yazuga tiya be bi ko ko be kaya kun ga waguwa ma wa in jaru ka ji zalunci wa an yasma'u lahu wa mashtuba wa an yuti'u wa malamutwa wayin na abdan habashiyan kaza na gafe wuji ne habasha ce nan ajida au wani kotoyi wa mina sunnati mina ya sunna budan alhaji ma'ahum wajen haji bayan wal jihadi ma'ahum wa mawajin jihadi gangan bai da shi. biya da shin nashi wa salatul juma'ati wal idaini khalfa kulli barin wa fajir wa majisalayen juma'a wa majisalayen idi guba ba. ta idi da ta ta idil fitr zume da shindun da mu za guruku yi za dide wale ga in ga ga ga mina sunnati babon nan mun ji gani nan wajen nufi nan ina ji farilla na a sunnatu ya ma'ana ina le bidiya ba nan ma'ana ina ba wa ne ga sa'adu shi na yi amitai da shi ga na kin yawa da guwa mun ga tiya wa ka ya kuku gawa da guwa mun ji juma biyayi ji sallah idi biyayi aga ga jin jihadi a ci ga biya da kunda amituwa ka ga ji zalunci na gai ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala fi tamamiha abu mansur ce ga karshen ga wucin wagan waya shahadu li hadha al-fasl ina jiriya fasalin nan almajmu'u min as sunnah kutub al-a'imma yana jinuya ganna nan gabe ta sunna da na litafiyan man wuce ko jibarin fa wal zalika ne cha ba litafiyan sunna min yubo litafiyan kitabu sunna kitabu sunna an abdullahi ibn ahmad ibn hanbal litafiyan kitabu sunna ya imam abdullahi ibn ahmad ibn hanbali wa kitabu sunna li abi mas'udin da kitabu sunna ya abi mas'udi wa abi zur'a gangani be a sunna ya abu zur'a wa abi hatim bi abu hatim bi ma'ana itiqadiyan ar-raziyaini abu hatim ar-raziyaini bi abu zur'a ar-razi al-hanzali wa kitabu sunna gan be kitabu sunna ya abdullahi ibn muhammad ibn nu'mani وكتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوفي لأن كتاب السنة يا أبي عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوفي ابن البنا نمو وتكون سنة منشر يا الحائية ابن أبي داود رحمهم الله أجمعين سيتشوفوا يا بينهم summa ka ganci masu kutubu sunan littafi ne biya tiya sunan wannan ma'ana littafin sunan na jiman jikana lilmuta akhirina yamma ne yi zuma abuna misla bi ahmad al-assal kya bi ahmad al-assalina allafu kutuba sunna ka litafi ya tiyan sunna fashta ma haula kulluhum bata za na jibenu amigu ala isbati hadha al-fasl min sunna ya tabbatar wa jiya mas'ala na je tiyan sunna bi ma'ana mas'ala a gaga a ya zuga da goyen cin gaji zalunci na ma na ijimawun ya suna yi taci ba gamban da ke ga obi da nani wayo ta wale gama manyan suna shi kalitafi sarauye cin aƙida shi aƙida yin alus na tiwar jama'a duk da ɗoyi littafin ce ma wale ya ga a littafin da ga a sunna ko ko a ga a shari'a ko al-ibana, ko kitabu tauhidi ko kitabul imani ko usulu sunna ko al wani wani tafi na jirgin yasu na nashin na duk wani mai cin a kida shi kuma gaggan bai goyo ku a kidan alusunati wani jama'a wala egan na dan alfajjatu fi bayanin mahajja bi mana ega abu mansur al'asbahari na igba min gina wanda alfajjatu fi bayanin mahajja bu egan ya zagowaci قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني أبو عثمان الصابوني نويرا أصحاب الحديث كو أبو إسماعيل الصابوني أبو إسماعيل الصابوني نكالي تافين عقيدة يا أصحاب الحديثنا ويرى أصحاب الحديث كي ويرى ngole aga ga wayara mun jigin waye le kura yaya ene kpane kiyo mini aqide ahlus sunna budan nga ga wannan salata khalfa kulli barrin wa fajirin annaji ka da dala ji ka ta man shi gwanu wa gan, wangan mini ranya da suna ibu da wangan e ji sala su maza guru ko su maza daidai muje ne ji nufi na wana wana ra ba wana wana taqidu mini aqida ibu da yi bi aqida e bona aqida ahlus suna ji uji raya nasiyo dalili yo daga ba su ya ci gangani ba tuci wi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya mi yana cin biya daga ba su ya ci ya bona wala tattabi'u min dunihi auliya ya gala tun da cika Ita bi u, wala u ya mi ya e tsabi tsabidiya mu yoko ga wayara ashabul hadisi الجمعة والإيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرا ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول العدول عن العدل إلى الجور والحيف ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل نيجن الإمام الصابون لتعفي عقيدة السلف أصحاب الحديث أب الصابوني قال الصابوني نوجي ما يصفوك تفاصيل ياري نولي أدى الإمام أبو عثمان الصابوني na kalita fi ya aqidatu salaf ashabul na yi zana manya hadisu suyo hafizu wuci koko na akida tsuntsa ya ahlus sunnati wal jamaa al firqatu najiyatu taifat al mansura as salih ga da dunona ko amadi aliyu sabuni mai mu'asir na fewu ka tugun jami'ar umar kurale amma wucin so aqidan ya sha'ira shi dan biyu aqidan ya sha'ira shi ga dan bi man ne ga aliyu as-sabuni na yau koyo ko taharif ya sifat da duwi nafi ya al-istiwa muda biyu misali ne ke a da nan a ta to tafsiru ma ya gari ne sofe su shigo Nga malamman ya sun na ji asuru na ne a wani ke littafi na ji aliyu sabu ni kana lugwa especially igan da jo a da littafi da bai igan a tahazir min sabu sabuni fi tafsir warning يا مختصرات نجا صابوني قيتي لي متغفرونا من نكون يا شيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد ابن باز وان كلي تعرف صابوني لغوا وما جميل زين وان كلي تعرف صابوني لغوا حامل لواء الجرح والتعديل ربيب بن ربيب بن هادي عمر المرخلي وان كلي تعرف صابوني لغوا من كنه da kuma yau su a ga gan alimamu sabu na kan littafin a jidai salafi a sabu hadisi na ujin aliyu sabu ne pa da rikbe da takani abu hayyani andalusi gani ga abu hayyani tauhidi abu hayyani andalusi alu sunna abu hayyani tauhidi ziyo mutaziliyu ku yau ribe tsakani ibn hajari al-haitami ganda ibn hajari al ganda ibn hajari al-asqalani kaga waje gane ku ibn hajari al-asqalani mai wa ibn taymiya ibn hajari al-haitami wanda ibn taymiya ko ba mu yo ya ribe da tsakaniyar ibn kudama al-maqdisi gani al-maqdisi abu musa al-maqdisi a salihi ga na ji mawuci kun sun na ji gangani bi abu muhammad al-maqdisi abu muhammad al-maqdisi wuce khariji a kida wariji da biyu yabo wa al-maqdisi al-maqdisi wa Allah bai ga gani ga wani loma i'i izashta bakati dumuwa ala jifunin ta bayyana man baka min man tabaka da bugun go ga ne da riɗe lamari na shi kuyo ga ashabul hadisi min aqida ashabul hadisi budan aljuma'ata wal idaini ilfuji sallah juma ka idi guba ba gari ma to sallah ne kenan min as-salawati min ya sallah khalfa kulli Imanin, zumaid shindon do muslimin ne muslimina barran kana aw Fadira, wa za ku ku za dide sallah mutu ne kenan su wani sallah mutu ne kenan waji wa zuma bo ma jiwo zuma san lokaci amma waji mun ci ga ji zuma bo wa kijin wa da sallah ya eh. e eh, bonin sallah wasu ne kenan ga wali waje masallaci fi da nan wani aje masallacin yana amma mostly fine na masallacin juma'a ni ga je jibo mostly fine na idi masallacin ni ga je jibo ko inda goye shiga bi mai cijin bayani ga shiga a wanda ya zaga kan walo masallacin yi izu adan wani a tsa masalaci jimawo ci da nan da cewa amma an wale mun jikin a jimawo a tsa jimawo ran na tsa indi ne ma wuzan duwane bai jimawo yana na dai ya ko laji ganewa amma ya gabi a gano yi na jabu kawai yi na gade jimawo ya duwane ji jimawo babuwa na fiye yi wujin wale na bidiya na kiyo bidiya ne lemba annabi ga man salla na wa takbala kiblatana wa akala zabihatana sana di salla da ya yi, mu ci na yi zuna, mu ci je wa kibla na zannan musulmi wo aqida ya alu sunna wuji ga ga ne sai di salla ga ki ƙi aqida ya liman da bai kamin go salla na min a salla ji zumubo nga jinje wa de lada mun a aje lada ka gun jinje wa de lada mun so ta aje an e bogo yanzu ga nan ya agbazan doro sallah sai zaga sai zaga ga dio ne na kidi bidia ji qaida to al-sunnati wal jamaa ibn mi wala ga irin nabi ya masalaci kawai gabowa de sallah masallaci na ki bata na wa de sallah ne wale na bidiya bi bi da ɓata wa di sallah ba wajen lojin loci wani da ke bidiya wuru e bugo e zuga e shi gan wuya gu bidiya ko tsa bidiya da jini mu iya kumul gulu me je ga bayani bi iya ka jutu inna ma halaka man kana qablakumul gulu zai bi ka ne ne jin halaka ne gigitu halaka al mutanaffi'una zai na zai jagbi tuna jin halaka sai shiga lata gudu fi dini ku ya gaji ya katu don addini ya bumu khalfa kulli imamin ta juma ta iji wa ba ji mai da shin don don musulmin musulmin don don barran kan au fajira daidai waya rauna jihadar kafarati ma'akum aqida ahlus sunna ba mu don aga da jihadi da ku kafiri walo wa in kanu jawaratan fajara kai da gaya zalimi shi a fajirci wa du'a lahum bil islahi akidan suna wa muda wasu ba duwo ya gan cecu jan gyara cecu lugwa a ji gyara wu a ji adalci a tu masallaci shi a tu makanta shi a ji adalci shi a ji shawara ci wani shi a gaba zalunci ko cecu wa ba cecu lake kuburu so ba na shoya والتوفيق تيجو جاداتي والصلاة تيجو جنجارويا وبسط العدل في الرئية تيجو مدوغا فاجي عادل ساكاني زيجي إشجنون ولا يرون الخروج عليهم بسيفي أكيد يسن بمودعا غيزو تيودوغ ودوشين بيبي كويا وإن رأوا منهم العدل عن العدل كيدو تنغا تنكاري تلوا إلى الجوري دازالي والخيف غنبي بيبان wadanda ke talar fi'atil baziya a kira su ne ba mu da zai shiga mituna aguwa وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي تاتفيء إلى أمر الله agabe da jama'a ba na je gun da shi nan je sun be da shi ne ji yara tsakani abu zai maga gbitu ta ce zaba ce su kun e, e albugatu ga dona ne hatta tarjiya su gaje baji ila ta'ati al-imam al-adl cewa mutu ya shi ngole ga wayara ashabul hadisi ga ashabul hadisi shi min akida abu ngole ahlus na ji ga ya salafu salihu ahlus na ji bema aga ke ya ashabul hadisi ahlus ji bema aga ke ahlul asaru ahlu sunna shi bima a zaki alfirkatun najiyo ahlu sunna ya bima a zaki a tafatun mansura sunna ya zaki a jama'atu ki dalili ganda shi dalili ya ahlu sunna yi alaikum bi sunnati wa sunnati alkulafa'i khulafai ya kwa yawa sunna bima sunna al-khulafa ar-rashidun shi dalili yin na najiya ko taifatul mansura ebo eh, hadis na nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina haqqi la yadru man khalafahum wala man khazalahum hatta yati amru la wa kazalika aw kama qala jama'an a ah, kun kyawa ta ci addini ne goro felo wa wa ko annabi sa sallam ga alubun ya da ga 73 kullu a finnar illa wala sai nikete a ga ki nikete wancan ruwa do cika aljamaa to ji gani aku e bogo nga da wono ki ri ya da sunan inda salafu salihun ni musallin sa ga da sunan annabi ta wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀dà ní ọ̀tá àdìjẹ́ ògìyẹ ń jìkẹ́ àrùn ń jì ní à. àti àtúlùbá ríyàjì lè ṣe àgbètò náà agun nígbà egun àníkẹ́ egun káfìrí yọ. èrìgbẹ́dẹ̀ ń wọlé àwa àríjìṣà àgbètò anabi magana ce a wari jiyo ga lai na daraktun lau katilan nan katla arimi ga kun biya mai agun haki mina agun adawa shi nan ruwan da ta anabi ga lai na daraktun lau katilan nan katla samud mai agun haki mina agun samu dawa shi nan ruwan da ce ma anabi sa sallam gan ya ga kun biya wari fakutulohun ya ga jiyan guwa ebo na guguwa zane ga guwa na jelada ko ji gane ku amma ya ganna bata na nabi ganin mun ci ga agun awari jinin gole sahabe jibaini ade zai bi cin labaitin agun awari jana amma ke mina agun awari ne je dubi kim da gun kafiri jinin no aga agun awari ji zai ga ngi ba mini abu anu ci agbe cici nan a ga dole su ga so a a wuyen wuyu egun awari ji gun for self defense amma ga awari ji gun enwe za jaji uja amma ga awariji gun kai da ga jiya da limina awariji wa to ne ke gwana ke haji sallah daga laji ganewa amma ga sami yin a yi ji kiyayen a yi gun ya doshi shi biya a ga ji kiyo a ga yayan na ji kayi dayin femina egun eh, awariji gunan ga wale mu'amala na ƙirbe ka kasa yi ta sun Banana na na ma wari ji jibiya musulmi shi a ce wu musulmi shi nan wa ce na kafiri ji nan ibn taymiya ugan ebi dabuwa ne za ci ya ci fai jin ba na ebe wuwe musulmi ya kuma biya wari ji nan ebe nan Eh, ne ga wace musulmi addini ga da wani yaktulu na alal islami wa yadda alal ausan a fiye wu musulmi da ma fela zai ji buta ko na ya Allah ya raba mu da su da akidan ya lubide ne ki bata ne allazina dalla sa'im fil ayati dunya hum yahsabuna annam yusinuna sun'a yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh da kiyaye e ga ya zago ni ci

kau ga yi minu gan gai alu sunna gamanin sun kau ga yi minu gan gai alu ladisa gamanin sun ya baki bo wale na fili ta fi agwani ba da kidan salafi su as kidan salafi asab ladisa ya sabu ne wa qala taymi al-asbahani man ya al-hujjatu fi bayan al-mahajja wani gan ya gobe ni shi ko na faslun ya ta'allaku bi itiqadi ahli sunnati wa madhhabihim fasali ne gaga ya tiya aqida ya ahlus sunna maza da yayi nan wace sai gaga lo wa ta'atu ulil amri ran da yazo lamu to do shi emi la to do shi wajibatun wai ya min awkadi sunan inda min yana go kaga min ya sunna wana wala da biya alkitabu wa sunna nabi da alquran bi yana wala ta'ata lil makhluqin fi ma'siyati al khaliqi eh lamu to ali ta yace ne bayan ce ci ba ibe shi daji forogowo lo le tsoyo ba wa le tsoyo ba amma nga jo forobe tunguri wa tu mitu nga jo forobe ne mubahu ne umai umai le ga maslahu yona jibiya musulmi ya lumana wa ga mitu ke wa ga mitu wa jo forobe le mbe echi ma wa la mitu e bona mo ke la mitu e tie le mbe tsoyo ba no ti ground yo lo ti ga wa gunwa ɓarwayo wato ina aƙirin alusunnati wal jama'a a cingagoro daga yin zagowa bai ni donako daga yin ina da alhujjata fi bayan mahajjar a shekha dira zagawar nukuli an alusunnati wal jama'a e ga na mu bai daga ba alusunnati wal jama'a jo fi takriri hazal asli ya e tiyan bayani je tiyan asali matsala na nuna kasiratun jiddan in dokun sarawi wala ya khlu kitabu min kutubi ahli sunnati wal jamaa litafiya damu min litafiya ahli sunnati wal jamaa jo na dunga cimbu kuma laye kuma lami sun fa matsala na nana al-mu'allafa fi sharhi sunna litafi na jadi kaka ga kakai ce sharhi ji da bayan ji da gayyake ya akida ya sunnati wal jamaa ko usulul itiqadi ko usulul ya akida ya sunnati wal jamaa nonon min takrir hadha al-asl wa bayanihi wa sharhihi wa da buga ga ci buga Allah fa masalan na ya masalayin alami a kai da ci ga ci aga da kuma da shi mu e bona ititi aga e zo ga wa da kuma da shi e bona waje zalunci na wa mafasadu adinu ma mafasadu ji ku yo ko naga da ahlus sunnati wal jamaa summa ka ganci su inna min al-amsilati al-amaliya hakika mini misali ya tujo fi tatbiqi ahli sunnati wal jama'ati e liladan tun yana alusunna jiji li hadha al manhaj al qawim ya manhaj ya goron nan ma awlati al amri kama bi dushiji na ngai mawqif al imam ahmad ngai yana imam ahmad ibn hanbal ji imam ahli sunnati rahimahullah inda ma a ja'ahu farun min fuqaha bagdad ka na zangoci shi zade zangwaci mini fuka wa bagdad ya bi bai imamu ahmad wa shawarwa wa ci wa shawara bi imamu ahmad ma'ana Allah Allah sun fitar ki rida bi imrati alwafiq ga gaskiya aje da bi imrati alwafiq ya bi ma'ana ya da ya dushin alwafiq ya Wasu sultanihi maje majiyar gunji tuya ya Allah zai azhara alqawla bi khalqi alqur'ani wa fiku ga alqur'an wa jali to tuju ci ga ce ga ga wata sifati ta tinya mu ci da mito aki da ya ja gulu safwan be ja da gulu jiran bi aki mu'tazila bi ahmad ibn abi duati na ajiya da gani bi akida wuya amma jiya da bi mulki wuya amma jiya da bi ibishu wuya ya bugo buga wa ya ala tan ya ga agu amma ganga ya zaki zan doro ga jiya da bi mulki wuya ya bane wasu kuncin ga alkuranu yi maluku wa da'a ilayhi mai ke yi zashi ga yi zashi abi a jiki abi a gaga ilimin shi wa mara bi tadrisi lisbiyari fil katatibi wasu kuncin ke ji foro ga sai Allah ga irin na wuza shi makanta katan bayo wa qarraba min al wa qarraba min al wa man kala bihi umali likali jimba likali na je gaga iri wuce cikin alkurani makhlukunan wa'azala wa abada man khalafahu da na mai gan alkurani makhluka na wasu kuwaya mu wali likalancin mu wetu fa karal ngole kiza ne je waji mani e wa ga ga zu ke wa fi kwaje daga mulki wayan amma guwaya amma ga zaji ga zan dora ga jin da be gumi mako amma ga lami tuma amma gu nga ga ajin fa an kala li imam ahmad alayhi zalika imam ahmad jin kare ga ya lugware wa aksara min nahayihim imam ahmad mu fe ga lu fe ga shi ga ya lugware ya lugware ya lugware ya lugware an zalika wa qala mu ci la taqla yadan min ta'a ya ga wagwagan ya lami tun wa ya ga wagwagan muji tsoyayya mu wala ta shuku asal muslimin ni ne boye musulmi ya ga gun fi mare wala tasfiku dima'akum e ga shege shi ya mare wala dima'al muslimina ma'akum e ga shege mu e ga lugo ya musulmi ya shi ya dangwa ta yabo bi mare unzuru fi aqibati amrikum e tililo bayan zo bayan lamari wala ta'jalu ya ga mu. e ga imamu Amurci ci felo an ni imamu Ahmad jin jawo sai ciwo an nema mu'amad muka yana ga jinan an nema mu'amad kun lami tuwa bai ga shawara mace yayin amma ali ma mu'amad ba ki bai yazo ba asu awu azanu ci yunwa azanu ci yunwa da haka na tuwa ne azanu a asu kun ka prison da nimbo bai yirin ne ala amfani ne ala biya kin na lawo ba wani bu ni ni zanduwaci ga jiya buwajin ci tsawa a kai da rajen man shi a tafiya gan a ta convince yan man guba guta gune bin man na ja tuwa zuwa man na shiga tuwa zuwa gani sun gode to gima kata man ne gami tuwa ya da jami'a na shi ke na yalulo gani buga kawai gayi man su fa'ul halamu ce ku ga fita fitawai mu da yana ali adina ni ba na ga wacin wai wati mana ci zaki tuwa mu ko ga ga wati mana ci zajo ga zan do diu jin le bi waje pate so kuma ala duya to bu mi to abo ga jin hasha wa gusu jin ma magunji aga ya ga yan na ya amma la lugwa ka ma lugwa ma ga mi to mu fo nan ga ma masiba ne mi ga ya ga la wuce lugwa ma lugwa yan nan ma sai bi ci ne wo sun jin nan Ngama mai imamu ahmad jin fitina ga yadda zane ga je ilimi na wani kyo ganyen na banawa bai zofi na dana amma jahili wuɗe ba ne ga dana wuɗe ba ne ce gobe lona su ga oh allah wa ka bayan nawa bai mafi na ga dana wani imamu ahmad ya ga ya ga ya ga jihani ni musulmi ya da ga ko ya ga jihani ni ya da ke shi ya ya ga jihani ni ya gyaka shi abu ya ce ya ji bai tace yabo bu ya ga jihani ne ya shake bayan lamarin na abu ja kuma bai jiha can wanci sheikh malam jafar to yace gurin jo gafara a sheikh jafar mahmud adam a shekul allah mutul albani zaria sai ci guya mu jan gafara a fiye wuwan ne muhammad yusuf ke yan na luwa yan na ja yan na ja yan na ja yan na ja da wani galo makanta boko ma galo tun gwamnati ma polisi shi kafiri in siyasa ba sai kafiri zandu na jivoci na je kafiri a can agu gwamnati a sai wonu ganyen na gyanwu gyanwu ali usuli ali sunati wal jama'a ji ba kya ji ba wuce shi hmm eh hmm? a ga mawuci ya ji rida mawuci ya ji kaza mawuci ya ji kaza mawuci ya tu gwamnati zo mawuci ya ji kaza har ka kuna da mawuce ba ta wuni ina mawuce fe si gan ya lugo ya lugo amma ba na kamar wajen gaci Najeriya rube ne dana to ci mun ba da dai musulmi ne su mai duguri yobe potis kun bi ban do gishi nan bombi ce ci fondoro ta ce musulmi yo ganci da an yi ce su man na sunnatan sayyi'a an ga tsaye dide nan fa alai wuzuru ghalifin wa ta tibo wa wuzuru man amila da ran da lefe zai ga mutum bi min ga ran kusa mina zarim shehan a ta ta zai shi ala za mu ci a jiki ga convince yan waki ga gargabe ci a cin wani amma wa ga a mun je ba nan shiga ci Najeriya har bai ne ne dana mission ja da sofi bo siyasa ja da sofi bo for organization ja da sofi bo yahudi ja da sofi bo zadidi ja da sofi bo makira ja sofi bo a jiya yau ne ne ma muhammadu ganin wulin gaci nan yawancin media ya buga gashi shi wayi man wa majikatun juwa la'un da ke fi ga gafi wa cewa sai remote yana wai jino ma kila wacce lo maka dangancin iza lami fi dukkan ilmu shay'an fa khairun minhu an law kad jahilta kaga ilimin jiwa amfani a gara wasu a ga jahili amma waje katu waje ilimi wa na je jahili shige wa ni ga waya te ganye ba da ganye na wai gane wato bugumin ta ngole na gango ba su kuma ina gango ba su ko ne kisa ko wata anabi ta anabi labiyo wajibi su koma mitu sunna anabi lan yugunu an kamina Allah shi azani shabi na kun kewa ba su na yau mai firul marumin min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani gara na wa gaji tishi ya wari dijina gara loje da ne gi makanta guta can da sunna jon Allah kiyaye mu a shekha abdurrazzaq ga haka za awsahu wasiyat al-alim sunni al alhakim. an ni ga imamu amari jawo ya ce wasiyan man ne manyan sunna mai da yake mai nan fa khalafu amma aliga imam Muhammad ba dan wani ya ci abai nan alu la ga man wuyo a ci ga yawa shawara biyu imam Muhammad to ga su tuga su ma na su ku a gan imam Muhammad wanda yake kama wato bugu mun ji kaza wanda ne ya kirkiya mun so ya waya. a ci da jiya a da jiya na su ne imam Muhammad ga wani diciya ne mun ci beji faruwa fakhalafuhu a ci ma ne ma mu'amadu ba wa ma kana yana majinan mutum a sanyi ba wa kana ma kana yana majinan shidajin kala hambal ibn yasakub na hambal hambal ne yi yasakub na hambal na gan a zahara alwasiku ha zihi makala kaku na alwasiku sun dai a jani ta yi alkur'an jina wadda raba alaiha mutufai ya zaji kashi tubu wa habasa mutaka zajin won da fi ku ya bane zawon ci gaga da alkuranu jana ja'a nafarun ila abi abdullah min fuqaha ali bagdad zango ci shi abi bai ma mahmud na bali mini mai suke yankin bagdad jo fihi min abu da bakr bin abdullah bakr ne ya abdullah ina wa ibrahim ibn ali al matbakh al matbakh gan ibrahim ibn ali al matbakh wa fadlu ibn asim nan da fadlu ibn asimi wa gairun bai zai jin haya ne fa'atau aba abdullahi tilba imamu ahmad wa sa'alu a cigigan an yi dukulu aliyu yi wa alubawa ga da bai imamu ahmad ma ne wa izini ali imamu ahmad ya fasta zantu lan fadaka lu aliyu hanbali ibn fak, in cigan wa zai wuce wayar zunubi imam muhammadu ya ce zama shi a gana ya bi na hambali ne sa ka ne ji makanta imam muhammadu ya jin daji imam muhammadu na hambali mu faƙalu da wace aga imam muhammadu ga ya ba abdullahi ya imam abu abdullahi ya yi imam muhammadu inna al'amura kadi fasha lamarin ya gana alkuranu a jihar litojin wa ga shaba wata fa kama umar da iyaka wa za rajulu yaf'alu wa yaf'alu ta'annama wa yaji kazan wa yaji kazan wa yaji kazan wa yaji kazan wa yaji kazan wa qad azhara ma azhara ina mula law filiyo na wa law da ne mana wa law ga alquran wa jali to jin wa law ga ce ce ga wa law ga kazan wa law ga kazan wa nanu na khafu hu ala aksar min hadha yi mai suna inda jina to ganna na ma wa zakaru a cikin wa zakaru la cikin ya imamu ahmad anna ibn abi du'at ke dai ahmad ibn abi du'at min manyan mutazila jo zamani wuce mada ala an yamura al muallimina wa daga waji man ji foro man da je wuka fi qur'an ba tamba na. bi ta'limu sibyan ya ji zakan gishi gan a ta lawu ji zakan gishi fil kutabi makanta ya katamba jo ba ne ji katun ilo shi nan ma alkur'ani gan famba da alkur'ani asha lawa gan alkur'anu kaza wa kaza alkur'anu ajali tu alkur'anu ajali tu alkur'anu kaza kaza ya madina abe du'a ta gan waji ka foro da ne e bogo aya ya je da bi mulkiyan ya fa qala lahum abu abdullah imam ahmad ya gan, wa ma za turiduna na e ga ne ga bada kiyace wa ya jore kalu a gan a ta yi naka nu ka fi ma nuri biyu ga abewa shawarawa biyu ce ne yawa ga ijiye yi gwili jikuna kala imam ahmad gan fama turi duna in cewa ga yi jimure kalu a gan la narda bi imratihi ya ji yarda gangani da shugabanci wuya wala bi sultani ma je da gun sultaniyya wannan ga zan da caji ga eh ga etu zai wayan da wai kabaro duga sai wa cuta ko daga cuta ko wale na bomi an dona sai chawugo wale wa ceto wale ga dide yin nore yalla sai ba duwa da ce ga so kwa ki bawara ta ya e ta fita ku lawa bi musulmiyanu zanne mai ne ga sunna ga wanke ga dano wale nan wale ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ba alama ya jubudan a ma mabe ganna ganci na sun fa nazara hum abu abdullah sa'atan imamu ahmad ci majin munazara da yayin mana imamu ahmad gini da yayin hatta qala lahu har tu babu ne imamu ahmad ga gan wa gagan wa ana hadiruhu hanbali ibn sa gan wuce umar da tace wuce na sai ga ganna bata nan imamu ahmad gan ara'aytum in lam yabqa lakum hadha al-amr yayin da lamarin nan ga tabbatar yaya alaysa kan sirtum min zalika ila al-makruh yele ga ya da da yana ne gwana. ya ga ya gu ya ga da ga ya gu ya ci be juwa ya ci be cinwa mulki ba in chayewu ku chayewu no le ko ya ga lamar da fe ci gaba ya madi nasara ndoro ya lanfa ndoro billahi jabo la alkiyam ba alaikum bin na kare nakarati fi qulubikum ya daga yan nafade fi nafade bai bai ga ga ya gu su ga ya gu wala takla'u yadda min ta'ati ne ma wa ga ya alami tuwa ma wala tashku asal muslimi ne mai gagan ni boye muslimi jima wala tasfiku dima'akum e mai gashi geji ya ma wala jima al muslimina ma'akum e ma je ya muslimi ya pambagani biye ma unzuru fi aqibati amrikum cinde e lo bayan zo bayan e wasu e hata ya tare habarun har da kaku na zanayi a zanayi za kirki nan wa sai defa yi ma'ana zanayi za kirki nan wa sallaji wa da yazon kuranu ba wa ibadaji ibada ji wa da kiyamu daili wande wa da lafiye wanda dai wace wuce da sauransu wa hu min fajirin amma ga afko gani da zane fajiri ne mutum ne ya je da dan wuce ji zalunci da mulkin da lona zamani a bayan wa ji khalidi na fiyan waje rayuwa sai shiga rayuwa sai shiga rayuwa da su yi a ya zungo ya ne da wani hmm. mustarahu mustarahu minu wa dara bainahu fi zalika imama mai a ce gance ganci gobe takalin zagu ba ba waje kalamun kasirun lam afazu ya da wannan doku dan wurin ne imama mai sai gabe a sai gini da yana an baligan ku fitiya wa jale ma abu abdullahi bi hada imama mai tila ga ne juja fa qala ba'dhu fa shaji gan inna na khafu ala auladina yesu da ya yi idza zahara hadha ya ganda ga da Allah tiya ga alqur'an makhluq wanda ga da ci biyo lam yarifu gairahu ah yanda ce yunga da bana wa yi yumhal islam amma ga musulunci fiya wa yudrasu musulunci ma ya tsu ele eh, ga musulunci ga ya defend na nore fa qala abu abdullah imam ahmad ga kalla a'a inna allaha azza wa jalla nasrun dinahu so ko ga nasara la ya dinin nan to goye jan inda ya sai ga da Allah ne ba kan nasara biya wa inna hadha al-amr law rabbun yansur lamara ajinin nan mun da sako na ayu nasara nan wa inna al-islam azizun mani musunci man wace musunci mai kan dede fa kharaju min inda bi abdullah ci ma daga bai ma muhammadu wallan yujibuhum ila shay'in mimma azamu alayhi imma muhammadu wallan tuwaye na jini ga ya jina aksaru minan nayi an zalika imam ahmad kan ga lai wucin lugwa wali tijaju alaihim bi sam'i wa ta'a imamu ahmad majin bayani a ganga annabi bisa sallam ga alaikum bi sam'i wa ta'a gaje shi bai melame tu wani ta amara alaikum abudun habashi amma ga biji foro bele be su ko su kun fala sam'a la ta'a hatta yafarij Allahu anil ummati hal da kakuna sa ko a ji wanzu ya lumman ne falam ya falam ya kabadu minu a cikin gogo imamu ahmada sallan ma karaju kakuna tiya daga bai imamu ahmadu wani kalali ba duhu sa shaji ga hambali ne sa ka gan inda ma'ana ila manzili fulan ebi da yamiya za ka gaji rajulun samuhu a za wuce tuye hatta nuwa idu huli amle nuridu ya bai dijin alkawali bai dijin bayani bai dijin shawara biye da yawi jinan fa zakartu zalika liya biya abdullah hmm. muhammad shagan na ga imamu ahmad imamu ahmad fakala liya fa zakartu zalika li abi hanbal ibn ishaq nan wuce ga nan ga babu ne yayi ishaq nan mun ji imamu ahmadu ga bana ga anni zakale bi bai imamu ahmadu anni ma tin ga anni ma ne ga da guwa su kuwa ya ji da mulki ya da ji kaza ji kaza ji kaza anni mai imamu ahmadu ga imamu ahmadu ga yagwa ya ji tace so ya ga ji masu ba musulma ya ga lai ya ube mun ya ga be ne ya ji kaza amma gwa na ma gwa ga na suku mu sha san babanwi a matiya bai ma muhammadu wani a ga a kiyar luba mun ce buga wa abu ba ya lo gani faƙala li abi Hambali bin sa ga baban wuce a ga gana ga ganin wani la ta zahab ga ya yi ne wa tali alaihi shi ya gaza wani shi ya yi mu fai ne la amanu an yi mai so kama aku ne jin aminci a bewa jin dagun a kidawa ne ya nasara da lalajin yin yagibuwa Sai yakun li abi abdullah fi zalika zikru abe abe tu imam muhammad ya ci ga mutum ma fa talaltu alaihim wa lam amdi ma wuce malodiya fa man sarafu ka kuna dai zamu ci dada na su dakaltu ana wa abi ala abi abdullah muhammad to babawo ne ishaq na lagu baba adabai imam ahmad bin hanbali fa kala abu abdullah li abi imam ahmad ce ga babawo ne ishaq na ga ya aba yusuf ya abu yusuf aw la yaqamu kad ushriba qulub kad ushriba qulubuhum ma yakhruju min hafi ma ahsibu le le ga zanne shi boyanya azun ake bi chiwa ga fiye mabu aw fi fiye mabu na e gano ga ga dan pata ne mu chan tsono fa nas'alullah salamata idai ba aminci da sokoi malana wani hazil afa cuda da yi ci cibe je aibu ne da denne nan wa ma uhibbu li ahli yaf'ala hadha ubba min zajin irin nan fa fa qultu lahu mun ce ga imam Muhammad ga ya ba Abdullah wa hadha innaka sawabun in bayan na zanne je wa jiga da guwa tu kudanin waji qala la imam Muhammad ga a'a unja hadha khilaful athari nan wali athara ni ba allati umirna fiha bi sabri najif wa ghayla kurijina sun makala abu abdullah imamu ahmad ci gan kalan nabi annabi sa sallam gan in dorabaka fasbir ngadda wa kashi wa gajiwa kuriji wa in harama ka fasbir haki wa unga gan wa la wa gajiwa kuriji wa in wallaita amrahu fasbir wa qala abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud kaza ga kaza wa zakara abu Abdullahi kalaman lama fazi ma ma wace gaggaji tsarawai na kofi ti bani ana in bani ana kala hanbal hanbal ibn saka gan fa madar qaum ta wuce shi madada zai ji bai mamawa da fagana ko fa ne min amrihim lamma da wuce dai da shi annan lam yahmudu idan ke bayan wuce beje yin buhari ade nasara ndorwa wallan ya na luma a radu ina wa ga aji ya alayi zanna ci mulki wa lanwa ci mulki wa lanwa ji za a kiuna a zuwa kiuna gole adi nasara iktafu mina sultani ade ga agu ya doci na suku iktafu ade ya abici so mina sultani ya baza ne mulki na wa harabu a abici wa ba zuhu fa hubisa amma zan wace wa mina wa ta kuda kanan wa mata fil hafs inda ce ma tu dan ku kukunin ba a tugu ana ba nan wa finan wala littafin mihnatul imam ahmad ibn hanbal ya hanbal ibn ishaqa ibn hanbal na tabi sauti da sauti tubo in lakta sanare bayanin we mala adamu kiwa ya laini daga kisa na bayanin kimna da jibe imam ahmad yani imam ahmad da jibe da karshe na ne nan ni ngole ye gaya wajen lelo mafari imamu ahmad ya ci masali da mafasidili ko? Ah. ta ni ba ce suku? wake ci hirzul nafs da hirzul mali da yanayi biyu na wani cin mm. ya ce ya gaya gaya da zuke zanen rai gaji lalace duke mai gaji lalace kibiyo kagbuna adeka alkudrat na gani adeka gwa ka maga adeka bu musulunci wa ganye jan ebe ne fasikanci na wajen kafirca ido kanzan bi hakuri wace hmm? jan hakuri jan foro gan ala hakuri aji da kibiyo de bara aji zai zajiga da akida da wuce na be kibiyo sau jazakallahu hairan wale ga mini ne ne lawunan wai lawu ga katun katan ba wujin nan nuca ebogo katu katamba ne elelo a ce ka alkur'anu Bana wuje ne zaka ji tsamana maje ne zaka ji ciyagan katu katako kaza ka mm katu system ya katu man wuci ko wuci ko ne bai je ci gugana duk don duwa katu ne shiga ji ibn taymiya fi lelo za lo tarjumu nga fi laji katu ngo diga ne akwai bagan wuji ya ciya wadda ga lege za gbayan magbaja jun jara gbẹ̀gbẹ̀ ne gáà murtaniya da wani halbe gbani ní tabiru shiga laji katun a kàtún da ní kuranu ya gani shonin ko yi a waraka shi duk wani ya buga ƙunjiyar ya. kuyo number 2 ya daga man bai lamari ne kiyaye zobo wani ego mai imam amadi shi na bayanin nan imam amadi ga tun zuma in ci cin ya zaba yin nan yanzu ne ba na kamar ga imam ahmadu tun zuma da wani ko again zanaji adi ba imam amadi wuna amadi wani wasiku to ma'amun to mu'tasim ya tugu tatan nan ya tun yan bari labasa ya tun na shi ji imam a zaba? ayyuka shi an wudan kurkuku ya bane imam Muhammad ga alqur'anu kalamullahi gar makhluqina amma to sai ma Muhammad ya ka in ga yace na jaje kafiriya in ga yace na jaje ridda in ga gan aluna a kiyaya imam Muhammad mazunga zungan wa gwa imam Muhammad mai hmm? ya ta zai ga ja gwa hmm e bo kibo ngole to na ma ajiyar na bata bai ma Muhammad na ya zaji da bai ma Muhammad ga da kun zanin imam Muhammad ga ga gwa mu wani ungan na ga yabo na wani difendiyan zalunci da ya daidai na zane da ya na wani ga yabo na hakiyan musulunci ga da wani ya tuna yi gaci imama wanda to bi na kore amma ima ya zai wasu da na da guwa ba da imama wanda ga ga guwa mun ka yi da su ya tsoye ca ya tuye mace ga daga nawa ne ga zagayen na jiwo nini ya nake yadda bugaci na sukun imam muhammad wa ce dun bai zane shi sai ba da an kiya ga ki kigo ki ko imam muhammad bai sukun muke gagan alaikum bin nukurati fi kulubikum ولا تقلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصى المسلمين ولا تسفكوا دماءكم يجاجي يا ku دماء المسلمين ماكم بيجا مسلمين Ina ji faruwa misra wani makon darasi jama'at yawan musulmi na jata jama'at jihadi bata musician da jama'at musulmi na shukuri mustapha ji mai kungiya ji ka yana yi shi shi shiga a gun daular misra nan wali yana biyan mace bayan ya ala Sarari da alherin bai ci no jazair an yi kake jiragen jiragen go jama'atul inkaz bai zai ke ne a ga agun daula a ga agun gwamnati kiyan algeria na ki beji faro da zai ide sai jihar dalilin thousands ilmu a inda lasa kuma ga da yanzu jihar dalilin har ki babu nan biya mazan mace ato jiniya da ki bazumo ko ato gin zagi shi wọn sai da dan ci da ga hawo shi zagi da wani gin zai ya da wani shi saka saka ne mun ji masiba yin nan gaddafi sai ji mulki libya muhammadu kaddafi haji mai daga mulki haji kaza haji kaza haji kaza shi da mu wale ne biyan mana dukiya ya ji lalace rai shi kogan syria the same thing dole yan bashar al'asari da wani ne fata ma gada shi nigeria maiduguri da yau bai shi fata wanda fata ji faruwa la ta su ku dima la dima al-musulmi na ma'aku ne dai imam muhammadu ganin lacinan zuru fi aki bace muliku ya ci ya zaba bayan lamari ya ji ne ya ma ji ya ma ya mai ya ji sai ci alawan zobe ya bona ya ga ga ya ji na addini ya ji sallah ya ji ibada ya ji katuwa ya ji katujan jan ya ji talimujan ya ji masalaci duwa aminci dabuwa da sauransu dukiya bai maji same thing dukiya gaji lalace dukiya ga jiki ga ji lalace musulunci mai go dukiya sa wa wetawo da weta da shi eh, ya wuce ya wuwo wajen wabba wajen ya fiye ni fitina ga ki ma ga yi na jina ndoro doro majan ko ya yi da kamfani ya ji investment da boga ya wuce hannu fitina ga ki ma zan doro abinci wubi ne ya ci wuci bo dukiya shi daji lalace fitina na jiga na kin a gaba ba shi wuya gida ya yaje kun shi in zagi a tabe jibo a da man wu da ji makanta shi a da makanta yi su fauda da rashin tsari ga tsami a da wariji magaibi e zama farin na je fo frontier ce ji ya lugwa ne ga manyan suna je bana ga be masiba nan da bonan zamani sayyidina ali ya ga ajunan sayyidina ali ga laluwa hmm? zai shiga a ji kuruju ya ki da uruju shi zamani jabir ibn abdullahi nan hadisi ya sai muslimo nan jabir ibn abdullahi gaggabi ya tin alaluwa ko abdullahi ibn abbas munda jike mu ji munazara biya wadi ya tiki a lalugo umar ibn abdul aziz mudi munazara biya wadi ya tiki kibo a lalugo Nigeria wani Muhammad Yusuf ya kida akida biya na rijijo Malam Jafar nan da Albani da man ci agaga biya ya tiki kibo lalugo ebo na kida na lu mu ci zai ji wani lagutun vayi na su alu suna da mini wu ebo na wunji hankali a gani a loyo ya majiniya wunji a sashi gima kantar shiga mito a kida wancan ya na wasu ɓe gaskiya na ogun ya wadda ya zama ce cile shi ebo go be careful wani imamu ahmad in kya ga allah ga ala nasara ya jini a sha ya e, kowane shi ya zaga da nasara hun jiga wa loki wa da koyo shi can amitu su ko su kuwa adini a nasara yin tansur Allah ya surko ya sabi ta kada muku idza tabayatun bil inati wa radiyatun biz zar'i na zina aznab al bakari wa alaikum dhulla Allah yanzu an kuma ta tarjuila diniku har sai wani igana e imamu amadi ga ya faga ne da nan wani alamitu ga imamu Muhammad ya yana imam amadi fesu da ya ne ji faruwa yi hmm? ndi aji ngole adel lalai su ga na sun a arabi ci so mosti zai je yi zaji ga da dajin aki da ya wuru ju na kan gocin da coton sun hunso ne ci ci shuna wai tiya da fili wani Wani so gumban da co zai ji follower na ji ɗaya da ya ji hannu ya tuzo aga eguku wale osam lada hmm? ya filo kana fejiye mai duguri nan muhammad yusufu wale a ya filo yin wa bindiga la ta ji fafatawa wadda soci ba nutun shagin waya command da soci ba nutun waya shekau kan jayu sẹ́bọ̀ gbé wọn àràsógun ní ogun lóṣọ́ ẹbọ́ kí ibò àtẹ́sùnà a masu kun folowa na shi a ci magalawa ta wa gagaye gan adédu ibe gan adédu yana ya adi alami afi olùcha alami afi imam so wuce tashi ban da cewa abu kuma ne inda a sai ya oda ga ya fere ji kazan wala bon bulo ba kazan wada je explosion kazan ya da attack bara kazan ya da attack police station kazan ya da za kazan u ya da kazaji ya da kazaji shagato da ni ga ali amir ban wali ani ba zan ga ali ani ban wali su ko ba in ta da shi sai a su shi gefe ne ya tafi lawo min lamu min goba don ta gan gaskiya a caya dagun kun a daji kaza daji kaza amma wasu a cinya kun gaso kuma nocin don ta yi tige gan edaba e zai je malibu ne daba na shi na gaya ko etu ya e da futa ku ya e da ce juya ko da ju kaza amma wasu a jan wasu a jan gaso shi ba nocin in kirkin wutu duji annabi sallallahu alaihi wasallam eh wangi ga da bi annabi to ga shi zace jin wa ana walul muslimina sallu kama ra'aytum yaji salakin ne lemi yaji sallana khuzu anni manasikaku e gokke mine jaji ne miya sayo ko e ya ci a wasan dole ci madina annabi sallallahu alaihi wasallam ga zan fara kan tiyan ci je likinan mu ji da confront tunan aiwa lokun da na anabi wato shi zo anabi ga Allah mai talika zai isa bala tu bada fil ardi a lokun hunaini nan da ya ga ci kaka na nukunja mujani wato ga shi zo inda gwa kakunan da ci kan wa billo wa da delegate nan to ke be ji jihadi zai ga wai komanda ne la so shi ba mutum la security la akaura mu sha ga wai ya zama ce komanda za mu ci afiya da jin mu ci ya shi mu soma ta da filin daga bana atabulun an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun lima taquluna ma la tafaluna mana kila ya ga ne ya jana wani ina imam muhammad ga ya ga wa da zufin wali yawanci abubuwan mafi zo Allah kiyaye mu man ga wasiya zai da qissa qissa nana izzat ablagu izatin fi quturati mukhalafati manhaj ali sunnati wal jamaa wa zuci ko da bonno ne ga gale manhajin ali sunnati wal jamaa ban fi hadha al asl lazim asali mu ko ko nan wa anna mufarakata manhajihim idha mulul manhajin ahli sunnu ba la yajni min zalika illa misl hadhihi alawaqib alwakhima hadi amfani wa shi so da nan idafati ila mujanabati lil haqqi pamba da za iya da gaske wa mufarakati da ma gangan be ne jeje ne misalun akhar misali wuro da nabi ya practical aspect ko ya kemina suna ya put yanda putin to work nan فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية وقد عاش في زمن kanati sulta fi ladaiha kusurun wa tafsirun bayyin gwamnati na da kan gane ka sarwai bal inna rahimahu wallahu kad uziya minki bal sulta bal ibnu taymiya su ku goyu gwamnati biye jiciyar zamani ce a sai yi baba ibnu taymiya bi sababi takriri wa nashi illa kidati al-sunnati wal jamaa ko ebo bayani na ibnu taymiya ji ya aqidan al-sunnati wal jamaa na shi ga shi ba nan wa raddi ala firafi dala da raddi na ibn taymiya fi ji firaku dala jina kan sufiya wala ashariya ke sufa ya jibi ashaira jina wa sujina bi sababi zalika miraran amma la ibn taymiya da ku prison ne boye wuce zu kama hatta inna rahimahullah mata mahbusan har to babu na ibn taymiya wa su du prison ne bi qala'ati dimashqi ko man ce ji sharai ci tako Uh, Sheikh Abdulrazak lawa kala kabla mauti ma ma'anahu na kani ibn taymi jaji na, nan sai gangan inni kad ahlaltu sultan al-malik an-nasir yatune e ga al-malik an-nasir na ni fayin duyi min habsi iya ya yabo e nan wani wanda aka dana li kauni fala zalika mukallidan gairahu ya e nan wuce wuce jin wuce jin yabo nan wuce mitu zan wuce na معذورا ولم يفعله لحظ نفسه وجب وجود يبوي تتاچوا بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه ابو ne da da gayi mu ce ko gaskiya ga dawo wannan wallahu ya'lam innahu bi khilafi fa kuma dogan ina da yabo wujin na. a mislidu mislid galu ala alamul indiya fi manakib ibn taymiyyah ya al-bazzar page 82 ibn taymiyyah ya ce mu yi hukunci muku ti buya mun yi bara ya gasa kwa ji lala so kwa ki ba rata kwata. Hmm. Mun ga so ku bulanu ya hmm. mun mu ya yi kafiri hmm. to na yi mu sai mi anu ga ku fa biya yi yabona gyara bi ba wuya alita shi wa wazo alusuna shi yattabi'una alhaqa wa yarhamuna alkhalq eh to gaskiya mai dai ya gube to sai ya alita shi gawa ma'a zalika shaidi da tahzir min al ji 'ala wula ce. to ma to na maje na bata da ibn taimiyya da ibn taimiyya da fiye won gara ko do cima wa naz al-yad min at ce, ma da fiye gazu ga zuga shi gan wa la mi to am kawo ne jile fi nan. ويبين أن هذا المصلف يترتب عليه من الفساد ما هو عظم مما يكون من الولاة ابن تيمية ما يجي بياني قن مصيبة يزوغ قن وعقون بشيشي مصيبة نويمنا وقن مصيبة ينبعني بشيو سيجي شبابيوتنا من فسك أو ظلم أو, أو, أو, أو جورين يزالين شكو فاسكان شكو من يتو ètò ṣìgẹ́ ìzàdìdì gọ́vọ̀nà ìṣìṣì ìzàdìdì gwaji gane ku matsayin na shi bai mulki jicin na shi fasadiya bi fasadiya warji ya zigon ya warji ga kila warji shigon a warji labi gaya tutuwan gaya gwamnati a kuma e ya kone ya warji ya bi gane kama nini hadisi bai danye ce mu yawa warijin ko ji gane ku number 2 asali yamma ya shubye na laye tuji be mulki di tuji gan be gofna yace ji zalunci nan ya aisha hawatu me wawo me waye mi shi me wa kamfanin ci koji ko ji gane ku me waye ni bollo ji shi na ga min ji me wa ga lopan da mulki o yana jigar lasa ya ji mulki na ce ji zalunci wani ya yi shahawatu amma wari jiji ina lati ce musulmi shi ce yi zaji kafiri ce zuke da ci gaya gwana ya yi da kosu ne shubuhatu masibayen shubuhatu mawuwarsu ga shahawatu bai gola ji ganewa da guba yi ta ci zalunci ne tuje jingan da gwamnati shi ne kiyo mu ya salari bayan mula yi yayya a create a job opportunity ne daga defina da aku ya gini haji kawai aya scholarship aya kwata jan da sauransu ko amma to sun wai da masalaci lo wai yi yidiji wai jin maji wai da qur'anu ba wai dai wèdí azùnfẹ́ wèdí asibiti ló wàṣìbẹ̀ yóyin láfíà wàṣìbẹ̀ yóyin láfíà ṣìdìgítà dánwà wàjẹ́ wáàzù jí wàjẹ́ wáàzù pátákì jìnà ní pátákì jìnà kó? àmá a gán àyàgùn ẹgbòṣìṣì nagbá nínú ẹgbẹ̀ṣì ni ọ̀tọ́ ti gá àdìsẹ́ ayagun aminci mani wuci kuwo allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin eje yabo ya sokore e tune yayin giti giu daga madai gwenon wuci mai ya aminci daga da sunan ashawo de ngole ka ku ne fitin jiga ya de jaja me lo zuko da shi yanzu gbe zuko <laughs> mi de o da banki o zigbe banki o to do de o withdraw hmm waga aja ne fu ye yi ni ajanna ko mai kun mai kun ci gban waga da ba ga ajanna ko ga ayya ide ya kun ci babani ne bane ikbe na zamani a bai ne ruwa ci bane kina to Allah gunan ya abu ajanna ga a ah, shekafa na ke dan sto bane gaskiya to mu de mu ya kun yin na biye zuare amma wanda da bani gafi nan ga to da wani wa kuwa wai bugo ga din ba ga washi ga mai bana to a gigin ba na zamani a ga wani rabi bazu kuna no ne ma da gubiya ne rai yi mi dambe wa lalo asibiti bane yi o ibe won cewa magi waje dokta wa maji nurse wa maji dokta da bo maji nurse kai ma da dokta ya maji nurse ga ko fi dabo bugo ki a yanzu dora da tiya dokta da nurse wato ma tiya be da na kana magalo tuna madda ba da shanu glove be babu da lareza be babu da laiki be babu da shinuwa be babu da ladrip be babu imi dafe jajajare ya je jajare ja ko kwari mi a to ja tu wasi nan ne cin ga agun gwamnati nan hmm? a ebo ni ngole ebo na za ne ya i kafir an sun ngole ga ga sha lalle ebo nan hadisi man bada man badala dina faktuluhu wa ga ga gangani bai yi haji la kunna hilna wa la mihiluna lahunna a de mulki be control ya ci ya yashi obiya la ja Allah lil kafirina lil mu'minina sabila dukiya ma kiya yashi lalle mai masiba ne ke bayani wani aminci ma a buwa ki na fata gwani masiba na wari nan a ga zamu ci wanda aka fi kuku zamu ce ji shi yushi kuke lawan ke shan abin wani zamu ci bombu gaji haji zamu ci bindiga a haki zamu duki gaji lalace a ga zuko dana a ga mota kuci dana a ga yami zamu ci dana a ga zamu ci sowu lalo ci firgita bi haifa ta shi yadda biyu daga wani bombo a ci na zuru fiye jiki haifa ta shi yawon fiye na fiye luwa da kiyami sanyi bata ki yin nan fasari ba nan na ji bata ga mun ebogo ezu jiki ezu yaba masiba ne bata ga mawajin mu kuyo ko ebogo kaza na ga eju ne ga ga jihadi wajen fasadi wajen mun ji jihadi yin tsawon a coci a coci bomb a masallaci bomb a zuko bomb a bomb labi a ci nimba da bomb a musulmi wu gagalo makanta boko ma. no ne yan na shi bayani wa fasadi wa latif su zufi lardi ba da ya tsaye gaji ba ni ɗace yankin ba mun sai ci yawo ko bil adi yin al'ada kana mas'ula latil kubi aidikum ila talika gajin gwada wa na kama fitina ga da mu ya da ibada jafa fitina da mu ya da salatu rahim ja ya da ya da wani kaga zaman lafiya da buwa lamar alwai gurware e ya shi shi ba ji ya tu makanta ya tu ministry ya wuka tu zamu ci ya ji ka tu patan da je ka ku ne ga ji zamu ci ya ci lugwa za guta gutu gutu ba mu ci lati kinan mu ci tsabe ne a ga makanta na Detroit e ji makanta goye ne e dai ta kula da ku fitina ga za go gube yau zagu ba kuta ne gake na zanuwa ci abicin wake zai ni sanan gadi na ke wada ku furin zinan da kuka tu furin zinan bwa kaku ku ne ma ga biya na je na waje wato bena wa giye bai ti tashi na ni te bogo e za yege wa ji fitna be koroji koroji daga cha ba ga ya aluwa kaga aluwa ya baya kuma fitina na fitina gaji biyanin bi ajiyo man wata ku fitnatan la da alladhina zalamu minkum khafa قال رحمه الله ابن تيميه قال من هذه السنه نولي هذا يبون ما كان المشهور من مذهب اهل السنه ان و ان و daga mazhabin ahlus sunna wannan annam la yarawna al-khuruj ala al-a'immati akida sunna budan ɗaya eh, ga yazo dugun ya doshi wa talun bi a mai yaje da ga zuciya gama da kuma doci bai koya wa da fi fihim zulmun kai da ci ne gaji zalunci kama dallat ala zalika sai, ahadith na hadisu ne zuna lawo ci gona almustafi da anin nabi ne doku daga ba a nufi alaihi sallan wannan ya an fasada fil qital wal fitna ya e bona fasadi be ne na ji e kuguwa be fitine be zawina a zon min al al hasil bi zulmi mu ga fasadi ne jiya da ke suna ga zalunci hanan biduni qitali wala fitna waga da mai duguri ba no ta ga mai duguri ci gan sa su su ji mulki amma boko ni face out ya ji kem na sa ka ji mulki bele nan su ji wuro a bisa a go ba ga wallahi da wakibo aji tafsir mai duk ba ramadan ne da ya gusu aji tarawih juma ne da ya gusu yana jama'i fi masallaci da wannan aji tahajjud yin shi juma ne da ya gusu amma kan tan ci fo be jean a ɗin go biya ti can go ya aji fo an staff ban go ci halaka aji eza gogon ya rule luka ga mata ma wale luka ga mata jiba banu na investigator kiwa kiwa monitor hmm e ba de ti fi won to za loro wo yu wa ga fo aliki ami o me firu mo mi aji o mi wa bi o sai be ji ne na da bugon man sanna sunatan ta fa alai wizruha wa wizrun muna mila biya min gari an kusa mina zalim shi'a fala yudfawu azamul zamul fasadai ni bilci fasadaini bil tizami adnahuma ko mm. e zai shishi gaun nan keten gila ke abu kuma jin bannin ci ko biya ko gara to bannin ci bannin keten gina ila ke abu uya ba keten gina su sajira an yi bezo ngai qaida al-masali wal mafasidu wala tasubu alladhina yaduna min la fasubu la adwan bi ghairi ilmi annabi da makka wannan wala da ka ba nan ku kafiri ja yabo na ga ga waju wato sai le ga na ilmi kar waje kata fasadi waje dana wala Allah la yurafu mun ji wasu ma'adde ta'ifatu kharajat ala zai sultani jaman da ciye ya shi le ga ga zuga a gwamnati tuku a gobe ci ca illa wa kana fi khuruji min al fasadi illa fati tin tiya na cinya, ga gona banan wa mana ma wa zan al fasad da zai adalatu mu gan banan to a ga laki abun ne ga ibn taymiya wa fi hadhihi risala da littafi na nan allaci bai na aidina na don wai gudana a ba na shekul islami shekul islami ya bayani ji maga ɗe mana aji alisunnati wajen jama'a kuna alisunnati wajen jama'a ma wulati amri fama bai rushaji wa wa awrada ala zalika dalalil kathira umala dalili bi sarawni dokuna wal hujaj al wafira an bi huja ne jibo ka ne jido kune min kitab la daga litafin su yace wasu na tirosun bi sunna ne sa sallami wa ya ragum sigari haji ma ta ne litafin daga gaci yana illa anna wasiyatun kafiyan wa kuti wa qad dammanaha rahimahullahu shaykhul islam ibn taymiyyah ya yace guyu mun la bi dalita fi na don la guniye litafin na faslan mustaqillan bi fasali bi kayi radda fi ala ma yufkin nasa bil khuruj ala ulati umuri Wa jarraja da ya fatawa ga da ya gwa zuwa ke bi ciji nan ibn ade man de de tibo naji e yi da ga zuwa ke bi ciji na to ga yuta ga na ya ni munkari kwa to ga ga jihad kwa to ga ga al istiqama sunan do na ga yuna ayu alibratu bila kayi kila bila asma'i da na finge wuce gano wa fi wani wuce layagen na gayagen na ni wajen wa gani annu wani ji kuro ji ala salatu na wace gani na yanil munkari wa ji wani kawai ta gaya gani na yanil munkari wuce na yanil munkari ya fasadi na munkari wata gada wani ibn sai ya fi jira da zai ya fatawa gan ya zuke da ci gan wa wuje na wa fasali ɓe jira da ya wuce wa nafsu biyadi min ta'atihim wa qala fi ibn ya gangan wa man afta bi mis wa man afta mis la wala bi mukhalafati ma halafu alayhi zanaga ya fatawa ya zawunci shigan alali na lakuti tubo na banin milu zumi tawati wanda sati liwulati ya aji na sayar da shi a magami tuwanin kamun da jilin bayan sai tuwanin walhan su fi aimani a cewa alaka fara ya kuci na ajinajinan fa muftarin ala llahi alkadhib dan wa game da su tasu ko muftin bi gairi din lisami zanne mai ya fatawa ci bana unja addini musulunci no ne ko to bo wai shi kuti go gabi to bi shan ga ye bi shani e wala tun ya dole kuji da bayan so can no diga na ko wa kasabaka antu bi atrisalatu wadi ngwa galani a publishing ta tasi ne shekul islam ibn taymiya dimni majmu fatawa wadanda niyyar fatawa ibn taymiyyah volume 35 page 5 no page 17 a sheikh abdurrazzaq ibn abd musil cigan wa ra'aytu munasabata tab'iha mufrada umman yagun gwan lalita sinu print independently li ya umma naf'u wa yabu amfani wani goshe ba wa ta'zumu fa'idatu amfani mulun waci wa kad uniyat fiya azi taba bi tafsir aqtal matba'iyya aji kula bi jarayin kuskure yan typographical ero na ji faru kaku na print ya mafari na aliyasira na gacin ya alwaki a filasin na jin daga asali bana wa azautul ayati ila makin ya mabe da bana mutu ya gaba ka zabo ayan na don wa karatul ahadisa bi tisari ma takrijin hadis ne ji in summary wa allaktu ala mawatin yassira min ha ni talik ya dan cikin yin dace minimum go wa ja'altu baina dai risala muqaddima umma muqaddima tsali tafi da na siya, min al nuqul mu bayyana. na wula biyan mu gani da kaka kai ne ya gashi yi haji ahli sunnati wal jama'a yi mana ahli sunnati wal jama'a ma wula ta mu fa ga shaji nan hada wallahi wallahi as'alu mai ba da sakonan wacce ne an yanfa da ya zal juhud kokarin na sai ta wuce amfani wa ya wuli waje ya khalisan sai ci mu lugwa wani basu ko wa suna sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam mutabiqa mu lugwa ne da sunna nabi sallallahu alaihi wasallam innahu sami'un hakika sai ci mu ci mu yawo mujibun mu gwaduwa qaribun mu matsaba ya baba a sami to al-mujibu to al-qarib ji jiyoyin sai ci ya bago a gangace shi da suna nikeci na tsayi kuskure wal ilmu inda Allah wa kataba Abdurrazzaq al-Badr man na kama kajima na abdurazak ibn abdul muslim al-abbad al-badr sai ce gomu can ban wuge wa albarko da rayuwa bo mun biyo ilimi na ji amfani ba albarka yana professor yoyin ilimi a kida da jami'ar islamiyya bayanin nan babu man gai shekul muhaddisin madina ya nabi sa salim ga abdul muslim al wal ilmu inda allah subhanaka allahumma mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Asafi wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh